min riyadi dhikri wa dhakirin yan uwa masu albarka kamar yadda muke gabatarwa cikin wannan jirgiyar silsila tamu ta falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah har yanzu ban gushe ba muna ainihin kawo bayanai waɗanda suke karantar da zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya karantar da al'umma wajen neman tsari daga shekan wanda shi ne babban maki ga yi wato ɗan adam hakika kiyayyar shekan ga ɗan adam a sarari ne wannan kiyayyar ne, ba abu ne a koya ba don haka Allah maɗaukacin sarki a wurare da dama ya ba mu labarin ƙarara babu maki irin shekan ga ɗan adam sannan ɗabi'ar shaidan jama'a wajen nuna kiyayya ga ɗan adam yana biyowa ta hanyoyi ne mabambanta ba wai ta hanya ɗaya ne kawai ka san a cikin mutane ne makiyin ka shi kullun neman ka yake da abin da a zahiri za a ga sharri ne ya same ka ya ga ka faɗi ya ga yi rashin lafiya ya ga yi asara ya ga kaza da kaza amma shi shaidan wani lokacin ta hanyar son zuciya zai iya biyo maka da abin da kana ganin kamar mai kyau ne amma kuma shi zai cimma burin shi ta wannan hanya sai sa san zuciya na daga cikin abin da shaitan yake riyawa wato ɗan adam wanda ɗan adam kuma yake jiye mashi shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗan hadarin a bin san zuciya ittiba'ul hawa bin san zuciya shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da shaitan jefaffe la'ananne yake ainihin wato biyo wa dan adam shi yasa tamkar daga cikin ɗabi'unsa to shine sai ya ɗibo ya samma wato waɗanda suke sifantuwa da sifa na munafunci babban abin da shaitan yake yi wa ɗan adam shine yaudara ya zo ya nuna maka abu kaza ba matsala ba ne a halin kuma a ƙarƙashin shi matsala ne Allah ka tsare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa daga cikin manya-manyan alamomin munafunci shine alkazib ƙarya sannan kuma saba alkawari tare da haka akwai kuma wato idan mutum aka amince da shi to sai ya yaudara so wannan yana daga cikin abubuwan da sakamakon san rai ne da san zuciya Allah madaukakin sarki ya kare mu don haka daga cikin waɗannan ambatan Allah da addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na neman tsari akwai hadisi hadi Zaidu dan Arqam Allah ya kara mushi da dayar waita al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin yace wata rana yana tare da ɗalibai ne ko abokan zama sai ce da su kafin in tashi daga wajen nan sai na faɗa muku wani kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam duk in ya samu kanshi a cikin wato abokan zama irin haka ma'ana cikin sabon shi baya tashi daga wannan zama sai yayi wannan addu'a gaba ɗaya suka kasa kunni domin su ji wannan addu'a sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kuma manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana cewa اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها wannan shine kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na addu'a idan suka zauna tattaunawa gira da makamantansu a cikin majalisi ma'anar wannan addu'a shine Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal kamar yadda muka ji a wanda muka yi bayani a darasin da ya gabata Allah ina neman ka tsare ni daga ainihin wato gazawa da kuma kasala wato abin da zai sa in gaza wajen aikin ibada Allah ka tsare sannan abin da zai sanya zai sanya min kasala da ba zan samu himma da karsashi wajen ayyukan ibada ba ina neman Allah ka tsare ni da gare shi wal jubun da kuma abin da a bahaushe ke cewa kamunga wato irin yadda za a ce an damfari mutum ko an bugi hancin shi ko an yi mishi wayau da makamantansu dukkanin ire-iren nau'in waɗannan abubuwa ne da ke neman tsari da su sannan wal bukul da kuma rowa ma'ana la darar wala dirara kenan ko kai ba ka san a ce an an an cuce ka ta hanyar an bugi hancinka to kai kuma kada ka zama mai mako marowaci wanda babu wanda yake samun moriya na abin da Allah ya azurta ka da shi ba na gaji sai tattara waɗannan abubuwa ya nemi tsari da gare su sannan wal harami wa azabil qabr Allah ina roƙonka ka tsare ni daga rijigewa ina ma'anar wannan shine tsufan da mutum zai koma rakyar bai da wani amfani sannan kuma ya zama kal ga waɗanda suke a na baya Ga shi ya zama bai ci moriyan wannan tsufan ba sannan kuma yana ainihin wato zamowa nauyi ga waɗanda su kuma ba su ainihin kai wannan lokaci ba da kuma azabar kabari jama'a azabar kabari yana daga cikin abin da manzo Allah yake yawaita neman Allah ya tsare shi daga shi Allah ka tsare mu daga azabar kabari Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ina roƙonka baiwa zuciya na taka tsantsan ɗinka ma'ana duk abin da zuciya na zai taka tsantsan na kiyaye dokokinka Allah ina roƙonka ka azabta ni da su sannan wa zakkiha Allah ka tsarkake zuciya na anta khairu man zakkaha ba wanda zai iya tsarkake zuciya sai Allah jama. domin zuciya ba kaman fatan jiki bane wanda inda ki ya taba zaka dauki sabulu ko soso ko wane ne ka wanke zuciya abu ne wanda wanke shi tsarkake shi sai Allah shi yasa Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha lallai duk wanda Allah ya tsarkake zuciyar shi ya rabauta Allah ka sanya mu daga cikin wadanda za su rabauta wa kad khaba man dassaha wanda ko ya bari zuciyar shi yayi tsatsaye da shi shi kuma ya tabe Allah kada ka tabar da duniya da lahira anta waliyuha kun gani ko Allah kai ne mai jibintan zuciya kai ne kake mai gidan zuciya kai kake iya juya shi yadda ka so da haka ina roƙar ka tsarkaka min zuciya na waliyuha wa maulaha kai ne majibincin al'amarinta kai ne da gidan wannan zuciya Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yahsha da haka Allah ina roƙonka ka azurta ni da zuciya ka tsare ni daga zuciyar da baya kiyaye dokokinka baya bin tsoronka annabi yana neman Allah ya tsare shi daga irin wannan zuciya dama malamai sun ce zuciya nau'i nau'i akwai zuciya mai tsoron Allah akwai natsatsiyar zuciya akwai zuciya kuma da babu tsoron Allah wa nafsin la tashba Allah ina neman ka tsare ni daga ran da baya koshi ma'ana bai san na godiya ba shi kullum cikin kuka da ainihin wato complain shi bai taɓa gode wa Allah akan abin da Allah ya arzuta shi da shi ba to wadatar zuci kuma shine arziki jama'a idan Allah ya bai wa mutum wadatar zuci duk abin da yake da shi sai ka ga ya samu natsuwa akan shi amma wanda bai da wadatar zuci ko za a mallaka mishi duniyan nan to ba zai ba zai ji ya ishe shi ba Allah ya tsare mu sannan wa ilmin la yanfa Allah ina neman ka tsari daga ilimin da zai da amfani akwai nau'ukan ilimi da zaka ga mutum ya tara shi amma zai da amfani gare shi ya zama fitilla kenan ko ya haska wuce ya kona kanshi Allah ka tsare mu daga irin wannan ilimi kaga duk yadda annabi yake roƙon Allah ya bashi ilimi Allahumma zidni ilma rabbi zidni ilma ko amma kuma akwai ilimin da ba shi da amfani sai ka rinka nema Allah ya tsare ka daga irin wannan ilimi daga ƙarshe sai annabi ce wa da'watin la yustajabu laha Allah kuma ina roƙon ka tsare ni daga addu'an da ba za ka amsa wannan addu'an ba kaga duk yadda addu'a yayi kyau yayi daɗi in ba amsa ba mu yi amfani shi kuma babu da haka waɗannan addu'o'i suna da matukar muhimmanci mu yi ƙoƙari mu san su mu haddace su kuma mu rinka roƙon Allah da shi sai mu samu tsarin Allah a cikin wannan rayuwa da lafiyarmu da imaninmu kuma a ranar lahira ko kuma tun daga kabari mu samu tsari daga azabar kabari da kuma azabar wuta Allah ka tsare mana imaninmu a nan za mu saurara insha Allah sai mu zo ya kula na gaba sai mu ji sauran wannan addu'o'i na neman tsari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum